Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dakarun Amurka sun kai wasu ƙarin hare-hare da safiyar yau Asabar kan wuraren 'yan huti a Yemen. A wani ƙoƙari na kare zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya a cewar kafafen yada labaran Amurka. Kafafen yada labarai dai sun ruwaito wasu majiyoyi da ba a bayyana su ba suna cewa hare-haren na baya-bayan nan sun auna wani wuri da na'ura ta hango da jami'ai suka bayyana cewa ci gaban barazana ne ga sha'anin zirga-zirgar jiragen ruwa harin na zuwa ne kusan kwana ɗaya bayan da sojojin amurka da burtaniya suka kai wasu jerin hare-hare kan wuraren mayakan huti a ƙasar yemen azaman martani kan hare-haren huti na tsawon makonni da suka gurgunta ayyukan sufurin jiragen ruwa da kuma lalata jiragen ruwan da ke ratsa tekun bahar maliya da tekun fasha wani jami'in tsaron amurka ya shaidawa muryar amurka a jiya juma'a cewa kiyasin farko ya nuna cewa jerin farko na hare-haren da aka auna wurare 60 a yankuna goma sha shida sun sami nasarar karya lagon 'yan huti daga kai wasu karin hare-hare a jiya juma'a kamfanin sadarwa na paltalazirin gaza ya bayyana cewa faɗan da ake gwabzawa a yankin ya haddasa katsewar dukkanin layukan sadarwa a yankin kamfanin na paltel ya bayyana a shafin shafinsa na dandalin sada zumunta na x wanda aka fi sani da twitter a da cewa an katse dukkan layukan wayoyin salula da layukan tarho da kuma layukan intanet a fadin gaza saboda har harin da ake ci gaba da kaiwa yankin da hamas ke da iko da shi ya yi ta fuskantar katsewar sadarwa a cikin kwanaki 100 da suka gabata sakamakon yakin da kuma rashin isasshen man samar da wutar lantarki ma'aikatar shari'a ta amurka ta buƙaci kotun koli ta ba jihar texas umarnin daina toshe jami'an sintirinta na kan iyaka daga wani yanki na iyakar amurka da mexico inda yawan bakin haure suka tsallaka a cikin 'yan watannin nan bukatar da aka gabatar a jiya juma'a ta sake haifar da wani takun saka tsakanin gwamnan jihar dan jam'iyyar republican greg abbott da gwamnatin biden kan dokokin 'yan gudun hijira rikicin na zuwa ne bayan a wannan makon jihar ta texas ta kafa wani shinge domin karbe ikon wani wurin shakatawa na jama'a a eagle pass birnin na kan iyaka sanannen wuri ne da bakin haure ke tsallakawa daga mexico a bara abbott ya shaidawa manema labarai jiya juma'a cewa texas na da ikon sarrafa damar zuwa kowane wuri a jihar ta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc kasashen amurka da koriya ta kudu da japan sun faɗaɗa haɗin gwiwar su ta tsaro fiye da koriya ta arewa domin sa ido kan ayyukan china ta hanyar tattaunawar haɗin gwiwa a yankin indo-pacific lamarin da masana suka bayyana a zaman muhimmin ci gaba da kange beijing daga faɗaɗa barazana a yankin kasashen uku sun gudanar da taron tattaunawar haɗin gwiwa na farko na yankin Indo-Pacific a makon da ya gabata a birnin Washington. inda suka fito karara suka ambaci sunan china tare da tattauna halayenta masu hadari da ke ta'azzara a tekun kudancin china har ila yau sun yi matsayar yin adawa da duk wani yunkuri na bai daya na canza matakin da aka ɗauka ta hanyar karfi ko tilastawa a yankin na indo-pacific tare da jaddada muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a fadin mashigin taiwan a ƙarshe yau asabar ne ake soma fafata gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar afirka a karo ta 34 a ƙasar ivory coast za a fafata wasan farko ta gasar ne tsakanin mai masaukin baki wato ivory coast din da gini bisau a babban filin wasa na lasan watara da ke abidjan babban birnin ƙasar ƙasashe 24 ne za su fafata a gasar ciki har da masu rike da kambin wato ƙasar senegal wacce ke fatan sake daga kofin gasar karo na biyu a tarihi kasar masar ce ta fi kowace kasa yawan lashe gasar inda ta daga kofin har sau bakwai kamar ke binta da gasanni hudu yayin da najeriya kuma ta lashe gasar sau uku labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. A barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa jihar yobe inda mayakan boko haram ke ci gaba da cin karansu ba babbaka. a baya-bayan nan mayakan boko haram na ƙara kai hare-hare a arewa maso gabashin najeriya inda jihohin borno da yobe ke kan gaba hari na baya-bayan nan 'yan ta'addan sun kai shi ne a kan garin gaidam da ke arewacin jihar ta yobe mai kan iyaka tsakanin Najeriya da jamhuriyar Nijar. Dr. Muhammad Goje shine babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa na jihar Yoben ga kuma karin bayanin da ya mini. bayan wannan hari da aka samu a nan garin gaidam mai girma his excellency honor mai Malabuni take ba da umarni mu je mu kai musu dauki na gaggawa to a akasari dai yawanci dauki na farko da muke yi mu tabbatar wanda suka jikata an kai su asibiti kuma wanda suke da matsuguni a basu matsuguni daga nan sai mu yi kididdigan abubuwan da ya faru to Allah cikin ikon sa dai abin ya jarrabi al'umman kuma mutane bakwai suka rasu maza shida da mace daya kuma gidaje kusan tara da shaguna biyu da mota biyu aka kona da kuma dan bijilanti da kuma wasu wanda ake tunanin ma'aikatan tsaro ne suka dan jikkata. Kungiyar Kiristoci ta Najeriya wato kan ta ce ta yi hasarar mambobinta kana an kone mata majami'a. Pastor Yohana Audu shine shugaban kungiyar ta kan a jihar Yobe. Labarin da na samu game da abin da ya faru a gaidam shine an ce karfe biyu misalin karfe biyu na asuba da dare yan boko haram sun shiga gari sun kai farmaki a angon kori wannan angon korin kuma akwai kokin ce da yake gurin sun shiga gidan pastor sun kashe shi a ciki su kuma kashe wasu membobin cocin wasu suna ce mutum an kashe mutum wajen shida wasu suna ce mutum biyar so an yi kone-kone kuma har yanzu dai muna tattaro labarun duk abin da ya, ya bayana za mu iya kara gaya muku Baba Gana sami wani gano ne ba jiyo ba da ya shaida abin da ya faru ga kuma abin da ke cewa. Zuwa yanzu dai gaskiya bayanan da ke fitowa an rasa rayuka akalla mutum shida na farar hula. Cikin waɗannan mutanen akwai irin pasto eh, na coci da kuma wani tsohon malamin makaranta da wani wuri santa na matasa inda suke yin irin abin sunuka din nan haka da sauransu to a cikin unguwar kwari din nan inda wannan ibtila'in ya faru akwai gidaje na mashaya haka inda ake sai da giya da sauransu an samu kone-kone na waɗannan gidajen da kuma coci shi ma an kona so a takaice dai shine abin da ya faru zuwa yanzu wanda mutane za a iya cewa an tabbatar faruwansa saboda har yanzu akwai jami'an tsaro sun killace wurin saboda ba a so shiga da fice na mutane saboda kada a je a samu fashewar nakiya ko wani abu wanda zai iya kawo rasa rayuka na al'umma. bana ai sami ya ce abin ya zo da fargaba sosai Eh, gaskiya abin ya zo da fargaba da kuma ban tsoro sosai saboda yadda mutane suka ga abin ya faru cikin dare lokaci guda babu tsammani abu ya faru haka to ko a halin yanzu wani hali ake ciki har ila yau ga dr muhammad goje tama zuwa yanzu dai an samu zaman lafiya ko dama zaman lafiyan ma akwai sosai a wurin kawai yau da gobe ne dan baya bayan gari ake dan samun hali ɗaya biyu biyu to yanzu dai mu a namu hukumar ba da dinga mun yi kididdigan abubuwan da ya faru kuma mai gima gwamna ya riga ya bada umarni mu kara kai musu dauki na kayan masarufi da dan inda za su kwanta kafin kuma gidajensu da wajen zamansu da wajen ibadansu da ya dan samu matsala za a samu a gyara musu to muna kan wannan insha Allah dai ah, bayani ah, ma'aikatan mu sun riga sun isa wurin kuma in Allah ya da wanda abin ya shafa za ka yi musu wani ɗaukin su jami'an tsaro sun kara hubasa karfin su zuwa ga tallafa al'umma wurin za ga wurin akwai jami'an tsaro har bayan gari ma za ga akwai jami'an tsaro su muna fata da insha Allahu wannan abin bai ƙara faruwa ba amma Allah da dai mu dai muna tsaye mu ga mun tallafa al'umman nan da abin ya shafa Dr. Muhammad Goje, shugaban hukumar bada agajin gaugawa na jihar Yobe. A baba dai mayakan sun sake farfado da tsananta kai hare-hare kuma akai-akai to shin mai jawo haka kuma ina mafuta tambayar kenan da na yawa dr kabiru adamu shugaban kamfanin tsaro na beacon intel akwai dalilai na cikin gida da kuma dalilai na ababen da ke faruwa a waje daga cikin dalilan ababen da ke faruwa a waje akwai kungiyar daular islamic state wadda ke afirka ta yamma wadda mai magana da muryata wani wadda ake ce sheikh mujahid abu hudaifa alansari hudu ga watan januwari ya daya kenan ya hitar da wani wani sako inda ya kira ga dukan daularin kungiyar wanda ke duniya na cewa saboda yakin da ke faruwa tsakanin kasar isra'ila da kungiyar hamas a palestiniya da kashe-kashe da kasar isra'ila take na palestiniya to duk wani mai mabaya a kungiyar wato islamic state ya dau makami kuma ya kai mahari ga duk wani wanda yake ko saboda addini ko wani dalili yake goyon bayan kasar isra'ila da ko kasar amurka amurka ma'ana duk wani wanda misali ba musulmi bane ake gani suke ganin yake da alaka da wayannan kasashen biyu to mun ga hare-hare a nigeria a misali harin da aka yi a biyar ga wata daya a garin gaidam da harin da aka kai a garin chibok da harin da aka kai a nan kusa da abuja wadda karu a nasarawa wayanda kusan dukkan bayanan da ke hitowa ya nuna mana cewa wannan kiran da shi da wannan shi mai magana da yawon kungiyar magoya bayan kungiyar suka hito suna kokarin bin Kira in ka diba wuraren nan duka wanda na ambata wurare wanda akwai wanda ba musulmai ba wanda kuma suna abubuwa wanda misali a fahimtar kungiyar ya saba ma addini to abu na mai muhimmanci kenan baya ga haka akwai yanayi na wanda kasa ke ciki wanda kusan za a ce matsaloli na tsaro sun fara yawaita so akwai yiwuwan cewa bangarori na tsaro hankalin ya karkata zuwa ga wayansu wurare to ya bai dama na wayannan kungiyar suna na abin da suke da dama abu na ƙarshe shine kuma tsadar rayuwa wadda ƙasa take ciki wadda ya bai ma wayannan kungiyoyin dama suna amfani da kuɗaɗe da wayansu hanyoyi don shawo kan ɗan magoya bayansu da sauran wayanda suke taimaka musu wurin ayyukan da suke yi ba kama da misali yanzu abin ya fi ya fi musu sauki dangane tambayan ka ne ya kamata yi ga malam hassan dole ne mu faɗe shi wayannan bangarori na tsaro wayanda suke shugabancin bangarori na tsaro gaskiya su tashi su yi aiki babu wanda ya hito ya makasa jawabi ya nuna ma kasa cewa fa ga abin da ke faruwa cikin ababen da na ambata na batun wannan jawabi wanda mai magana da yawun kungiyar daula islamic state ya yi kaga da ya kamata a ce shugabanninmu na tsaro sun fito sun yi ma bayani cewa akwai canjin yanayi saboda haka mutane su ringa lura kuma ga matakan da ya kamata a ɗauka na ɗaya kenan na biyu ya kamata bangarori na tsaro waɗanda suke matakin jihohi har da jihohin da inda waɗannan ƙungiyar suka fi ƙarfi arewa maso gabas wurare irin su kaduna niger da ma nan abuja da gasunan gasunan a ɗau matakai ƙara ƙarfafa matakai na tsaro a shigar da jama'a cikin tahiyar ya zan kowa ya ringa lura da makautansa da abin da ke faruwa a kewayensa a kuma bayar da kafafe na inda jama'a za su ringa bayar da bayanai da tabbatar da cewa a yi amfani da bayanan nan a ƙara inganta yadda ake sa ido a iyaka da irin ababen da ke shigowa ta iyaka a gaida dr kabiru adamu babban malamin addinin musulunci nan da ke birnin damaturu a sheikh imam abubakar diyar da a baya ya yi aikin shiga tsakani tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan boko haram ya aike da sako na musamman ga mayakan na boko haram Irin da zai musu shine su ji tsoron allah su bi karantarwa manzon allah muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya yi zama da su bai tozarta kowa ba daga cikin kuma wato waɗannan duk abin da ake ta sunan addini so ya kamata ana da hujjoji na yin wallahi duk wanda ya karanta musulunci ya san musulunci cikakken sani kai ko ka yi wa mutum ma mugun kallo ma bai halatta ba ka tsoratar da mutum bai halatta ba irin da zai ba waɗannan bayin allah su tuba zuwa ga allah subhanahu tabaraka wa ta'ala su bari abubuwan da suke yi wanda ba ibada bane bal sabon Allah ne Na fata za su ji kirana da izinin Allah ni ina musu maganganu akan wannan for long time cewa abubuwan da suke yi zai shafa wa musulunci ainihin kashin kasa ayin ka duba dukkan kun duba duk hadisan nan annabi sallama gaba ɗayansu da ayoyi Allah annabi gaba ɗayansu wallahi ba wurin da Allah ya ba da umarni a je a tsoratar da wani ko a kashe wani ko a zubar da jini wani wannan ba ba cikin Qur'ani koko hadisi na manzon Allah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayanai da yawa akan wajen zubar da jini don haka tun da suna ikirari cewa abun da suke yi harka ne na addini ko da'awa ne ai akwai hadisai da ayoyi suka yi magana akan waɗannan su koma zuwa ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala su tuba su nema gafara ga Allah abubuwan da suke su daina yi wallahi wannan ba ibada ba ne wallahi musulunci bai koyar da wannan halaye da wannan ɗabi'u musulunci addini na aminci addini na zaman lafiya addini na ƙaunan juna addini na kare ainihin haƙƙin 'yan adam da jinin mutum da mutuncinsa da nasabansa da sauransu duka musulunci bai yarda ba ta ba kowane daga cikinsu abubuwan da boko haram suke yi ba daidai ba ne gaskiya fadawa ainihin majami'u ba musulunci ba ne musulunci bai yarda ba a kashe bari ba a kashe mutumin da bai san hawa ba bai san soka ba suna da hakki su rayu daga cikinmu kamar da muke da hakki mu rayu a cikinsu stoci kar ku kona masu su wannan duka haramun ne musulunci ya haramta zubar da jinin bani adama sawa'un kan muslim aw ghairu muslim ko musulmi ne ko ba musulmi ba haramun mutlakan bai halatta ba imam abubakar diyar Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Solomon Abu da ya taimaka wurin daidaita mana sauti. Sunana Hassan na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na da ɗan gari. Shirin da kan kawo muku tarihin garuruwa daban-daban. A yau za mu leƙa masarautar Zuba. gari mai dimbin tarihin gaske wanda ke dab da babban birnin tarayyar najeriya abuja domin jin cikakken tarihin na zuba ina tare da mai girma hakimin zuba wanda da farko zan so ya gabatar da kansa a to jama'a assalamu sunana alhaji kasim muhammad marafan zuba hakimin zuma ma shugaban kwarawa na Najeriya. An Alhaji Kasim Mohammed mai girma hakimin zuba za mu so mu samu tarihin masarautar zuba a takaice. Alhamdulillahi ita zuba kamar da kowa sani gari ne mai dimbin tarihi don muna nan tun 1804 muke nan. Mu asalin yaren kwarawa ne idan muna maganan kwarawa muna wato jinin cikuna kenan. zuwa su kwararrafa daga kano mu ne muna nan wurin wanda kowa ya sani musamman kamar zuma rock ne muka fara zama kamin barin mu daga zuma rock muka koma bayan tsauni na yamma da zuba muna ce mishi wurin dubonmu muka koma wurin har layo muna wannan wurin kafin su lafiya abuja kenan bayan su zo daga zaria su sa lokacin muhammadu makau su same mu duk su same mu wannan wurin ne mun riga muna wannan ita wannan tsauni na na zuma rock suna ne na yarenmu na kudu zu muwaba ma'anansa shine zu shine zafi muwaba wurin kamawa don da wannan tsauni tana cike ne da zafi sosai wannan wurin to shi aka samu kasan yanayin rayuwa da kuma hausawa sai suka cire muwaɗin nan suka barba shi ake ce mana zuba kaji yadda asalin zuba ta samu suna kenan kuma kamar da na faɗa muka muna nan tun 1804 muke wannan wurin tun kafin zuwan turawa ke eh, tun kafin zuwa turawa na ga cewar zuba tana kusa da masarautar suleja mutane da dama sun ɗauka cewar kamar ko zuba a baya tana karkashin suleja ne a'a mun ba ma karkashin suleja mu manta ma lokacin najeriya ba ta samu yancin kanta ba dukan mu muna karkashin sokoto ne kafin a za a raba jiha jiha sannan mu muka fada a niger state muna tare da su a niger nation kuma da aka creating fct 1976 sai mu zuba muka fada fct kuma kamar da nake faɗa ma kowa shine leja lokacin shi muhammad makawai bar zaria ya zo nan zuba mu muka karɓe shi shekara bakwai da wata bakwai kwana bakwai ai ta yake-yake lokacin kasan shanin mutane mu da sanda aka duba aka duba cewa ba an samu dan mace ya yi sarauta ba ne yakin sule jihadi wani ɗan jihadi nan zai kare ba to shi na ka samu ɗan mace ali mai nasara to a zamani shi na kai wannan faɗan har fada ya kare daga nan ne aka kai su inda suke zunan mu da koro muna ce musu a rubu mun buka don buka ne aka musu ana kai musu abinci da sauransu aka ce a rubu suna wannan bukan shine muke ce musu a abuja ba sarakuna nawa ne suke mulki masarautar su ba sarakuna wannan sarki na yanzu shine sarki na 25 wanda suka mulki kasar zuba wannan da yake kai Muhammadu Bello injiniya muhammadu Bello Umar shine sarki na 25 a wannan masarautar zuba idan muka duba inda aka fito da inda ake yanzu kamar an samu bambanci ne ko saye-saye musamman irin al'adunku na korawa a zamanin da da kuma yanzu da aka ce zamani ya ci an samu canji da yawa sosai ma barin baka misali a wannan zuma rock akwai wani wuri da in ba kai yare mu bane kana zuwa wurin zaka bata in ba kai yare mu bane zaka bata man ka duwa surrounding din zuma rock din na za ka gidaje wannan kai ka yaren yan uwan mu ne kwarawa ne su caci kwarawa ne babu wani kwari ko wani bahaushe da ke wannan kusa da wannan tsaunin ba mu ba mu ne kawai domin akwai inda baka yi wannan yaren mu ba sai ka kabace a da amma kaga yanzu nan kana zuwa kowa da kwana ta shiga wannan wuri da sauransu to ka daɗe zan so kaɗan mun bayani dangane da wannan dutsen na zuma rock yana ɗaya daga cikin manyan wuraren tarihi a najeriya gaba ɗaya a da lokacin da kuke ainihin zuma ɗin in kace Zuma ne kuma eh, zuma zuma na zuma ba eh. kamar a lokacin a wurin kuke da zama ne a wurin muke da zama kafin bari mu nan muka koma bayan tsauni nan na yi su ba a wurin shine muka dawo nan nan sabon wuri ne to menene faru aka dinga ta soya wuraren zama yawwa abin da ke faruwa shine kaga ita zuman nan akwai abubuwan da ake mata idan ba mutane abubuwan ba za ka misali na faru yawanci ga hatsari da wadansu abubuwa na faruwa ta wani wuri zan baka misali guda daya lokacin da aka kirkiro wannan hanyar daga benin pw za su yi hanya sun zo sun sansani a nan gini zuma rock muka ce musu a'a zuma rock din ba ta son surutu ba ta son abubuwa suka mai da mu kamar ba san komai ba muka kare su aka waye gari da masu gadi wurin da turawan suka bata wadansu su ci kansu a germany wadansu su ci kansu a ruwan lakwaja wadansu makace wadansu su zama kurame har da wadansu masu gadi wannan wurin saboda ba son surutu daga nan ne suka bar wannan wurin kuma kamar da muke gaya muku wannan dutsen mu wanda mu muka sani babu wani wanda ya zauna wannan kusa da tsawon mu mutane zuba ne kusa ko su da suka su same mu su same mu na da muna wannan wurin mu riga mun bar wani wurin mun koma tsohon zuba domin kace tsohon zuba zuwa akwai ganuwan mu akwai inda muka ajiye mutane su leja a yanzu inda muka ajiye su ba mu sa su a cikin garin cikin garin su ba a gefen waje muka sa su to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman Abo da hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.